وبعد السلام عليكم ورحمة A yau muna safiyar juma'a bakwai ga watan biyu shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu hijirar zan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa garin madina wanda aka dace ya yi daidai da 25 ga watan tara shekara dubu biyu da ashirin a wannan makaranta ta ihya'u wadda take mai masaukin bakin wannan karatun da ake gabatarwa wanda kungiyar nisa'u sunna ta karamar hukumar sabon gari reshen zabuwar ta ɗauki nauyin gabatarwa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya albarkaci wannan ƙungiya da shugabanninta da kuma membobinta ubangiji subhanahu wata'ala ya sa da mu masu karatun da masu saurare da su da suka ɗauki nauyin karatun mu yi tarayya kuma a wurin lada muna roƙon Allah maɗaukacin sarki biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi a satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen bayani akan Nana Khadija na aurenta da ma'aikin Allah alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma rasuwarta a yau insha Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan bayanai dangane da hadisai da suke bayani akan falalarta Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda mala ce a da tu fi manaqibi umma fi manaqibi ummul mu'minina wasu hadisai taƙaitattu da za su yi bayani dangane da darajoji na nana khadija allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda khadijatu bintu khuwailid radiyallahu anha wannan shine asalin sunanta khadija bintu khuwailid allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda an aisha ummul mu'minin radiyallahu anha annaha qalat an samu hadisi daga nana aisha uwar muminai allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda ta ce awwalu ma بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي as-saliha farkon abin da aka fare wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahayi da shi shine mafarki kyakkyawa fin naumi a cikin barci annabawan Allah idan suka yi mafarki tamkar wahayi ne mafarkin annabawa gaskiya ne ta ba ko mun gane idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafarkin abu to umarni ne daga Allah madaukakin sarki idan a mafarkin hali ne to hali ne daga Allah subhanahu wa ta'ala girma da daraja ta annabawa ta sa shedanu ba sa iya zuwa musu a mafarki jama'a ko mun gane saboda haka na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce farkon abin da aka farewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi da shi shine mafarki kyakkyawan mafarki na'am fa kana la yawa ru'ya illa ja'at mithla falki subh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin mafarki ba face sai mafarkin ya zo ya bayyana ya tabbata gaskiya kamar yadda haske na safiya yake bayyana da ba kuma gane sun mahuddu ba ilaihin khala'u bayan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan mafarki sai kuma aka sanya masa san ƙaurace wa mutane mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mafarkin da ya yi daga lokacin kuma sai ya dina shiga cikin mutane da ma kuma gane sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam aka sa masa son kauracewa wa kana yakhalu bi ghari hira maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kaicewa ne a wani kogo da ake kira da suna ghari hira fa yatahannafu fihi wa huwa ta'abbur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kadaicewa a cikin wannan kogo yana bauta a cikinsa mana tun daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya farki to tun daga lokacin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaudace ya koma zuwa ga wannan kogo yana bautar Allah subhanahu wata'ala a ciki allayani rawatil adad wasu kwanaki kididdagaggu kafala an yanzu ila ahlihi kafin ya dawo zuwa ga iyalansa wa yatadawwalu lidalika manzo Allah yana yin guzuri na kayan abinci sai tafi da shi kogon kaga dole idan ka kaunace ka tafi wani guri dan yin bauta ko wani abu kana da buƙatar abinci ai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tattali abinci sai ya tafi da shi sai abincin ya kare thumma yarji'u ila khadijata sannan sai ya dawo gurin matarsa na Khadija Allah madaukakin sarki ya gara mata yadda fa tadawwadu li mithliha sai ya sake neman abincin kun gane irin yadda ya samu a wancan karan in ya kare sai ya dawo sai ta kara masa mana idan na na Khadija ta zuba mai abinci ya tafi da shi kun gane idan abincin ya kare sai ya dawo sai ta kara masa da ke ma idan mijin ke tafi itikafi wani masallaci zai itikafi to aiki ya gani inda shi mai itikafi baya dawowa ba kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai dawo bane ya ɗiba da kanshi to ki kokari kada abinci ya yanke masa da abincin ya ƙare sai ki koma ko gane ne nake nufi sai ki kafa kai masa wani abinci. idan ki kokari in mijinki ya wata tafiya ko mijinki ya tafi wani guri ya kaɗaice dan yin wani abu wanda ke mai muhimmanci kun gane ko da ke iya bakin ki wurin ganin cewar abinci bai kare masa ba ki taimaka ko da daga cikin naki dan ya tana na Khadija an yi sani daga cikin naki take ɗauka, kuma ta bashi idan ya kare kuma sai ta sake kara masa Allah ya kara mata yadda wannan uwar mu ne kenan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa gajiya da su mazajin nasu ka bayar ta sake bayarwa ka bayar ta sake bayarwa to akwai bambanci da matan yanzu ko wata da ta baka yau ta baka gobe to masu amsa kama buri a rana ta uku sai a ni ba na baka jiya ni na baka jiya gashi ya tabbata cewa da matarka za ta shekara dubu tana ciyar da kai abinci shekara nawa dubu ta ciyar da kai ta shayar da kai ta tufatar da kai ta baka kudin kashewa da ma ɗinkin sallah da ma ɗinkin garba sallah kun gane rana ɗaya sai ka ɓata mata da yaka sai ta kalle da sai da sai aikin mutuza ina sai ni nake ma komai a gidan nan subhanallah idan da ɓata ladan gaba ɗaya insha Allah suke yi <laughs> gori yana ɓata ladan sadaka gori yana ɓata ladan taimako duk ka taimaka wa mutum kawai suke ranka da wani da ma kun gane duk abin da zai maka mummuna asalin menene abin da ya sa ka taimaka masa ka taimaka masa domin wane ne domin Allah kana nan da kyakkyawan zaton ka ubangijin ka cewa insha Allah zai baka ladan haka to kun je aikin da na Khadija idan ta yi Allah guzuri lokacin da ya kaurace idan ya kare sai zo da kara masa ke ma karfi gaji da naki mijin kika bashi ya cinye kika har kara masa mana Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma naqasat sadaqatun min mali sadaqa ba taba tauye me ba dukiya Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa an fiqi bin adam yunfiq alai ka ciyar kai dan adam kai ma din sai a tiyar da kai Allah zai ciyar da kai daga gare shi wallahi Allah madaukakin sarki ya samu dace kun jina na Khadija yadda take kokari game da mijinta thumma qala fi akhir al hadith sannan sai ta ce thumma qala sannan ya ce fi akhirin hadithi a ƙarshen hadithin a biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yarjufu fu'aduhu Allahu akbar yana cikin wannan kaurace wanda yake manzon Allah sallallahu wata rana sai ya dawo mata jikin sa yana rawa? yana ta tsuma jama'a farkala ala khadija sai ya shigo zuwa gurin khadija bintu khuwailid radiyallahu anha fa sai ya ce mata zammiluni zammiluni ki lullube ni ki lullube ni jikinsa yana kyarmar ruwan rawar sanyi faɗan malu sai ta lullube shi hatta wa haba an horau har sai da wannan tsoron ya fita daga jikin shi Allah idan mijin ke firgita ke ce ake da bukata ke tabbatar masa da nutsuwa a lokacin da ya rikici lokacin da mijin ki hankalinsa ya tashi wani abu ya bata masa rai yanzu an ɗauki alhakin kwantar masa da hankali an ɗora a wuyanki duk da ɗaya namiji ba a iya masa zai iya dawowa ba ransa a ɓaci ke ga mai miji yana dawowa sai ka ce baban wani me ya baka ma da su ce na ce karbi da ni ko gane me nake nufi sai ki dawo tana ce a ce miki karbi da ni ko gane me nake nufi kuwa ki ƙara zagayewa ya ce billahi zirin ki zai ɓaci ko gane me nake nufi sai ki tashi sai ki bashi kuɗi misali gobe idan ya shigo ransa kuma a ɓaci sai kai banza da shi sai ce wa dan gajiya kin maza muku ne dai mutu ba za ku da ma abin da ke damu kaga ka yi gudu ka zai rabu ma ka tsaya kun kada me nake nufi kin to kina da lasassa ya ce fara mun ki karfa da shi gobe ya zo ya ce wa in ma zan mutu in mutu ne gashi ke maza ya ce ba ruwan ki da abin da ke damu to abu ɗaya ne zuwa biyu dole mace ta karanci mijinta da halayya guda biyu akwai lokacin da ɗan adam kwata-kwata baya son magana jama'a kun gane akwai lokacin da ɗan adam idan ran sai baji baya so ka masa magana daren da kika matso kusa da mijinki kika ji ya ce na ce ki rabu da ni sai to Allah ya mutu zuciyarka ko ma dai menene ubangiji ta Allah ya yi mai sauki to ma ki ci gaba da magana fa ku ga me nake nufi kar kuma ki tashi gaba daya nan ma matsala ce zauna kusa da shi a da in zafi magana guda biyar ke daya sai ki shiru kin dade zai ki kara amma maganar mai lallashi kun gane da nake nufi kuwa domin in kin ci gaba da magana zai ce rasu ya baci in ki tashi ki bashi guri zai ce in zai mutu ma zai mutu kenan ba ruwanki to ɗabi'ar dan adam wani lokacin za ka samu baya son magana wani lokacin kuma yana son magana shi yasa yana daga cikin ababe guda biyu daga mata mata su sani ki tsaya ki karatu a akan mijinki ki ga wani irin yanayi ne in ya shigo yana da buƙatar hira wani yanayi ne in ya shigo mai da bukatar hira akwai bakin cikin da idan ya dame ka baka so ai ma magana akwai bakin cikin kuma da idan aka bata ma rai fatan da kake yi shine wani zo dan lallashe ka da dan ya ma kalmomi masu dadi. inda su samu ne da abinci da tufafi da magana ki san me wanne mijin ke bukata akwai kallar magana da mijin ke baya bukatar shi akwai kalar tufafin da mijinki baya bukatar shi akwai kalar abincin da mijinki baya bukatar shi idan Allah ya sa mijinki yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurin abinci sai ki ta bashi abincin da ba daɗi amma bai taba gaya mishi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga matan shi suka ce idan aka kawo annabi abinci in sha'a wa in ya so sai ya ci amma in baya son abincin kuma sai ya bashi amma bai kuce shi ba na ga kuskure ne namiji ya zo matar da abinci sai ba daɗi ko gishiri babu manzon Allah baya haka ya taɓa kuce abinci ba aka ce tun da yake sallallahu alaihi wasallam ana gane yana son abinci ne ta ci ana gane baya son abinci ne ya ci amma ba da kushe ba na ga mazaje kuna wa mata yanku addu'a idan sun kawo muku abinci tabarakallahu fiki jazakallahu khairan bi khair Allah ya albarkace ki kai wancan yadda kika ciyar da mu Allah ya ciyar da ke a cikin aljanna in bai hankali zai kuma sai ka ce maka alhamdulillah to a gane ne ciyar da mu da Allah ya kara buɗe dama a ka Allah ya kara buɗe dama ka addu'ar mace tana korar talauci a cikin gida to ba kun gane addu'a mace ta yi wa mijinta yana korar talauci a cikin gida renuwar mace takan kawo kuma talauci a cikin gida duk lokacin da Allah ya hori mijin ke kawo abinci in dai ba ta kadari ba ne mai jawo kansa talauci ta hanyar kididdige abincin to a ci da inda ya kawo mai da wani nawa kun gane da nake nufi kuɗi a kididdige ba yadda za a ki dan samu tazarar yan canji a ciki akwai irin waɗannan kun gane da nake nufi daga nan na samu mai yan rauni haka wani lokacin sai ta kama sata in kai bacci sai ta ne ka ta zagi abin da za ta zaga to ita ce kullum za a yi biki ba abin da za ta ɗan kai su ba abin da za ta yi ɗan taimakawa da shi inda za ta yi maƙo kuɗin fiye wata sai gagare ta wannan babu al'insan a ciki kenan kun gane ba ka siya mata kati a waya kuma ga mutum ba ta kira ka kuka sai kuwa ta damu da kai ba kuma ta baka kuɗin ce ba nan zai saura jama'a ko kun gane ba laifin Allah ya baka ka yalwata wa iyalarka shi kuma Allah ya alƙawarin zai sake buɗa ma Allah madaukakin sarki ya samu dace don haka dai na Khadija ta tabbatar da manzon Allah ya nutsuwa me ya faru annabi ya rikici mala'ika ya gani kuma mala'ikan da ya zo sai da ya kama shi ya rike da karfi ya ce masa ikra ka yi karatu ya ce ma adadi kawai ban san me zan karanta ya sake kama shi karo na biyu ya ce ka yi karatu ya ce ban san me zan karanta ba ya ƙara kama shi karo na uku ya ce ka yi karatu da sunan ubangijinka tukunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karatu ya ciccika sa sha masa abin mala'ika shi sa ya dawo gida zuciyarsa tana raurawa yana zammilu ne zammilu ne Bar ku ji kalaman da ta gaya masa na'am fa qala li khadijata wa akhbaraha al-khabar sai ya gaya wa khadija ya ba ta labarin abin da ya faru a cikin gogo kun gane yana daga cikin abin da yake gaya mata ya ce kadu kashitu ala nafsi wallahi ina jin tsoron kaina na ji gaskiya na tsorata sosai dai da aka yi akwai wani abu da yake shirin faruwa da ni fa qalat Khadija khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan Allahu akbar ta ce wallahi Allah ba zai taɓa tozar da kai ba tozartar da kai ba har abada Allahu akbar zai samu nasuwa ko ba zai samu nasuwa ba mijin ya zo gidan shi shi a ɓaci an yi kaza an yi kaza sai ce kai na yi imani da Allah ko ta kokarinka da adalcin da kake mana a cikin gidan nan Allah ba zai taɓa tabar da kai ba sai ya ji ya samu nasuwa ya san ashe abin da yake kina yaba kuma kin san muhimmancinsa kun gane ya zo yana ta cewa kai ina ganin kamar sihiri aka mu ko ka sai ka ce to in dai ba jarabta ta Allah ba yadda kake da yawan sallar nan da yawan karatun Qur'ani nan da azkarar subhi da nan ba na tunanin za abin da zai tasiri a kanka jama'a ko kun gane ban maganin abin da likitoci suke zuyi ne idan ka je likita ya ga ciwon ka yi chronic in dai likitan da ya san abin da yake ne baya gaya ma asalin cutar ba sai ya dora ka akan magani sai ce ka samu sauki in Allah don Allah ka samu sauki mana ko da ba aka wanke maka zai gaya maka ba kun san akwai shashashu a cikin mutane wani idan ya zo da kana ciwo sai ya ce kai kai kai kai wani mako yan ciwon nan bai tashi ba kai wannan ciwo naka watan sai zo da firgita ka sai tashi hankalin ka sai ciwo ya sa dawo sabo ba shi daga cikin ladabi na musulunci ka ga mai ciwo ka kone masa samun sauki na hikima a zuwa gaishe shi da kai yadda ciwon ya tsananta idan ka ka kalle shi ka nuna ciwon akwai sauki wallahi ka ce ka a jikin da sauki Haba. ayi ai mutane da yawa masu yi wannan ciwon sun warke alhamdulillah nan zaka samu lafiya insha Allah ko da jikin ka yana baka wannan ciwon nashi ba na tashi bane ba kawai manzon Allah abin da ya koya mana sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka kuna da majinyaci majinyacin da kuka ga ciwon sa ya tsananta kuma kuka yi imani da ba zai tashi ba manzon Allah ce laqabu kalimatu shahada abinda za ku rinka laqaba masa la ilaha illallah to idan wannan mara lafiyar ya san la ilaha illallah ga abin da annabi ya faɗi a kanta cewar in an ga mara lafiya kaban ba zai haye ba a faɗa masa sai ka zo kana gaya masa nan ma zai iya an kan cewar kaga da zai kai labarin da kenan to wata hikima za ka sa a matsayin ka na mai magana ka ce la ilaha illallah Allah zai sauƙaƙa maka ciwon sakamakon faɗarta. kalmatu shahada mun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana da ba zikiri mafi girma kamata. da za ka faɗi la ilaha illallah a ɗauko ladanta a ɗora shi akan wani ma'auri a ɗauko duniya da amne da suka ɗora ta akan wani sikeli ina mai tabbata maka nauyin ladan waccan kalmar da ka faɗa sai ya fi wannan duniya da abin da ke cikin ta wallahi la ilaha illallah wani abu ne guda biyu fa ka kore wa Allah abokan tarayya ka kuma tabbatar masa da karaitaka a gurin bauta kalmar tana da girma kalmomi masu girma suna nan da yawa ka saba su rufe bakinka hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan kalma ce mai girma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar jama'a ko kun gane kalmomi ne wanda suna da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kun ga akwai maganin bala'i da yawa wannan mutane ba san shi ba da Allah zai sa wata musifa ta tunkaro ka ka rike wannan zikirin za ka ga yadda za ku yi za ka ga yadda al'amarin zai kare shi ka rike faɗin hasbunallahu na wani maloki da za ka zo a ce kuna shari'a da wani a kotu za a je a yi hukunci kana ganin wannan mutumin ya fi ka gata na kuɗi ya fi ka gata na yan uwa fi ka launi to ina gaya ma ga mahalicin launoyi ko kuma ka rike shi sai ya ba ka rasara a cikin wannan al'amarin shi Allah sai ya masa alƙalin ya yi adalci a kan Allah sai ya rikitar da waɗancan launin da za su zo su kare bayan ƙarya kai sai mala'iku sun zame maka lauyoyi hasbunallahu wa iman wakil na yi imani daga cikin nau'ikan kaya na azaba babu abin da ya kai wuta zafi yayi shi yasa ko Allah subhanahu ta'ala ya ce da ita za a yi hukunci ga wanda ya saba masa ko haka bane annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wannan zikirin ya riga Allah ya miyar da wuta ta dame masa ruwan sanyi ko haka bane lokacin da aka ɗauki annabi ibrahim mashirkai kafirai makiya Allah suka jefa shi a wuta ne yake cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil sai ubangiji subhanahu wata'ala da annabi ibrahim ya faɗi wannan kalmar sai allah ya ce wutar kuru bardan wassalaman ala ibrahim allahu akbar ke wuta ki zama sanyi ki zama kankara ki zama ki zama aminci wa shi annabi ibrahim ko wallahi wuta sai ta koma jama'a kun gane da abin da ya safi ya tsananta ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakil lalle ko shakka babu kalmar tana da girma dan adam ne kawai bai san girman ba kalmar tana da ne girma kawai dan adam ne bai san girman ta sura ka duk abin da ya tsananta ga wani in na cacantawa ne in ka zo ka nuna masa abin akwai sauki da gidansa zai zo kama da wuta ya kone in ka zo ka kalli gidansa ya kone sai ka ce Allahu akbar to ubangiji Ala ya biyar maka da abin da ka rasa sai ka yi hikima cikin hikima kaɗan so kuma su na bayanai da zai gwantar da hankali a wani bawan Allah da gidansa ya taɓa konewa gidan nan nasa ya yi goma naka ya kone ba komai a cikin amma yanzu cikin ikon Allah abin da yake da shi yanzu ya minka na da so kaza so kaza so kaza so kaza saboda muna maka addu'a Allah ya maka da abin da ka rasa kuma insha Allah wannan konewar da abin da ya alkhairi ne abu biyu ne zai faru ko dai Allah yana son ya girmama ladanka ko kuma Allah yana son ya kankare maka zunubanka sai ya jarabce ka da wannan konewar gida ko konewar mota ko kaza ko kaza ko kaza sai ya samu kwanciyar hankali amma ka zo ka gidan mutum ya kori sa ka a gajuwa ne tun daga gobe da shekari har yanzu bai dawo ba babu hankali a cikin yanzu babu natsuwa a ciki babu abu na tunani ka firgita shi ka sake dawo masa da sabon ciwo Su haka shi addinin musulunci wani addini ne lallausa da yake koyar da mutane mu'amala da aiki da dukkan wani abu da yake mai kyau to na khadija kunji ta ce kalla wallahi la yuhdika Allah abada. Allah ba zai taba to zartar da kai ba innaka latasilu rahima lalle kai dinnan fa mai sadar da zumunci ne Allahu akbar kan Allah ku ji wannan kalma jama'a ta ce kai mai sadar da zumunci tana gaya wa annabi ayyukansa na alkhairi kenan ba laifi idan mutum ya zo maka da damuwa yana cikin damuwa ka ce in Allah ya yarda Allah ba zai wulakantar da kai na farko kai ka kakka ka da yawan sadaka wani a kauka da karatun Qur'ani wani a kauka da sadar da zumunci wani a kauka da kaza su fiya wasu kalmomi masu daɗi da za su tabbatar masa da zuwa su ke sa kuma mutum ya zo ya ce maka da to ba dole ba wani kai ne kaza kai ne kaza sai ka ƙara firgita shi ka mai da hankali to a samu wasu ayyukan su na alkhairi a cikin nasu da Allah madaukakin sarki ya samu shi